الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله nan na tsafa shi 2014 kalenda miladiya na yi kakiyan a taxi ya baiti ya mafari daga littafiyar kasidatun rarani sahih karkashin baiti na manya gada gara sahihun warra jafi kama dalu wa huzni wa dami'i ya mursalin wa musalsalu karkashin baiti ne kyau kí manya a jí sí ga haza a sọ́kù ṣe in na na ganye na tazu ga babi na nana ẹgbẹ̀rí tàà tí àdísù àfẹ́lẹ̀ yìí ló ń ṣe kó al'imamu náà wọ́n ga takribu wata ìtiro ga láàrin zuwa mina zil ibara fi hatil hadis ẹgbọ́n na gaza sọ́kọ̀ ṣe in filibadi na wọ́n wuce lalawa ni gan àdísù wuce tazuwa fa'in nauyi ya kuluna yabo na hakika manya hadisu ya jagagan a za a soho ma ja a filibadi na na ganye na tazugan ya tiye na bi babin nona na wa in ka na za'ifan ka hadisu sun shiga za'ifu wa muraduhum yana ba da ga wuce ne a rajahuhu au a kalluhu da'afan na ga zaɓe ga kuma na gbagutu ga gane gane ba ni ba bi egan doci dana amma abis na ya ti ugbo na ji na kama ɓatun ma da na tajumi ni ubo na amma ga wale zuwafu ya zuwafu ya zuwafu gando shi ko? so a ci wato ha za a son ƙarshe in fil babi yana ga yana tazu ga babin nono yana eh, ga ba ga wani yi aga ga a kwamfi hadisin na da oda hadis ne da babi na nono na tazu gan amma na laji laji na ni ga hadisi wani wato gaji kiyo ga yi sayiwa ko yi ji fahimtu talibani a ga a ah, za ka zan gaje gawo ebe na ga za ka zan gaje gawo na wace bele za wuce ya to sun wajen kewa sun siga a ga eh amma ga wata ke gan ɗana wai gan ba ga wani wai gan gangan 100% is perfect ina wa gan ga wani ko a za a kwamfi a za ka zama shi wani ba zai yi ke ne ila fi tashi wucin inda shi ya wuza ila fi tashi wucin inda shi ya fiye ila fi tashi wucin inda shi ya fi wiwi ila fi tashi wucin inda shi ya dayaci amma ya za ku tashi agwanan wai singiya wai wuza wai dayaci wai jini wato amma wani ya fi taba nan a ga to wa zai ji za ku ruga tashi agwa zuwa wata yau na sai fi taba nan ko compare tu eh, da shi kenan in ruwa shige ga wannan mu matsala ya goro awwalu man dawwana sahih al-mujarrad ai eh, za mu fari na ta fi yin ga to hadis na ta nan wikiyo wuce sahi wuna. الإمام ابن كثير اختصار domin الحديث ga awwalu man tana da jam'i sahihi e zama fara na kakula la kuku ya kan ya hadisi sahihi na ga yabo Abdullah Muhammad ibn Ismail bukhari wa talawu sahibuhu wa e yau da ji makantawi imana Abu Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ne sabori wuci wuci lamito al-Imam al-Bukhari sau ma sun kutubil hadisi da gaba sai bukhari da sai muslim ya ga yi litafi ne ta zuga yin hadisi na wal bukhari arjahu amma sai bukhari sun ta zuga sai muslim na wuce wishtarata fi ikhraji al hadith fi kitabi hadha al imam al bukhari ولا شرتي بيد لتاتي سيد البخاري بو أن يكون الراوي قد آثر شيخه sai daga na gori waya benin wujin asusun da shi yi wata bata inda ku sima'u minu mun gani tabbatarwa ga unwa kasuwa biyu wallahi shari'a sani amma ko amma limamu muslim شرعتي وثبت عند inda wasabata inda wasma'uhu minhu al-imam muslim lan naji sharata bal istafa bi mujarrad al-mu'asara al-imam muslim daga mu'asara kawai wa kun tani ga man la ga ga bukhari babu ji ganewa eh wannan al-imam al-bukhari kalita tun yace naji sahih bukhari na hadisi mazbuto su amma shurutu ya sahih bukhari ga ya ta bukhari ci kana kuyoko bani al al-bukhari da hadisi da al-adab al-mufrad ila e ki la ga wato rawahu al-bukhari wa lawu bi takyidu ga fil adab al-mufrad da al al-mufrad to avoid confusion e bono shiru sai al-bukhari a dire gangan be shiru tin a jami sai al-bukhari wa be shiru tin yake al-adab al-mufradi kun yaji fahimta yana kafin da zabe na ko wa min hahuna al-imam ibn kathir sai daga babun nan yan da kan nizau fi tarjih tafsir fi tarjih Sayyid bukhari ala ala muslim kama wa qawlu jumhur daga babun ga tulawi ke da sahih bukhari musa ya ga ummata zuwa sahih muslim dan ma'ana abula ta ce sahih muslim bayan darajar khilafan ya bi aliya mai sabuwar shekul hakim amma ban biya shek abu eh, aliya mai sabuwar mai manya limamun hakim abu abdullahi na hajji ya dabe ga yi runciya wato haifafin min ulama il maghrib yan da zan ci mini mai kiyan maghribo sashi ya mai maghrib ci shiga sai muslim ya ga sai bukhari sashi haji maga muwatta limam maliki ga sai ya limam bukhari walau ci ga hacin wa thumma kana jirgin. إن البخاري على الإمام البخاري ومسلم على الإمام مسلم لن يلتزم بإخراج جميع ما يكون بصحته من الأحاديث وإذا قال الإمام البخاري على الإمام مسلم آه، قال حديث دور ده الإمام البخاري بمسلم يقول بيان وانت أزوى آآ آه، آه، وجي عشان يقول الله قال حديث لا تزوى باتانه أبوكم يا في ذاتي فإن فإنهما قد صحها أحاديثا ليست في كتابيهما ابن الإمام البخاري والإمام مسلم هذه تصميم يا حديث نتي إنما سليتا تاجي وانا قال متى الإمام الإمام الترمذي وقال الإمام البخاري قال حديث نصي ويا مانو سيد البخاري وا ابن الإمام الترمذي كاتب الإمام البخاري kama ya kullu tirmizi wa gairu an bukhari ke min al imam tirmizi wa to zai jun an da ba al imam bukhari tafsir hadisi yake tafsir hadisi laysa inda wani da ba wani bal ki sunan wa gairuha ngoji ne ngoji gana ko al imam agula da na sunanu da litafin amma ga al imam bukhari ga sai wuyo amma hadisi mun ci da ba wani wa dan sai wuyo al imam al bukhari ba ya gogo ya zubu shi shiga to hadisin do na da al-bukhari wa umma da muslim ba na zoyi fuyo ngo ne gandalwa kwayo ayo zama la ti da mustakhrija fi shi bai bi ka shi al-imam al-bukhari ma ko hadisi 300 300000 200,000 idoyi 100,000 isoyi amma ka 100,000 na isoyi wuce ku fiti nan 100,000 na sai isoyi wuce ku fiti nan wuce kwatu kuke labe filita ta sai Bukhari ba a sha ji hadisi ke ne ya ta zuwa ma ajima wa labe fi sai bukari ba kwayo matsala ya goro adadu ma fi sayi ainihin min alhadisi adadin ya litin ya hadisi ne fi sayi bukari da hadisi na al-imamu ibn salah ويقع نفج جميع ما في البخاري بالمكرر سبعة آلاف حديث ومئة ومئتان وخمسة وسبعون حديثا غير في صحيح البخاري لتو حديث نجاري في صحيح البخاري و 7275 7275 جنيه ابن صلاح يجنى وبغير المكرر amma ga ga na jariki tina lawan waya wai arba'ati alaf wai guji 4000 wajen yi ma fi sai muslim bila takrar na arba'ati alaf ina mafili ta sai muslim obin wani aya ga hadis na imam muslim repeat na lawan shi jariki Allah ya gwa wuce yawa wayo to ai almost kusan da 4000 انفلاد انفلاد بيت هو بعد ابنها كان ابن هذه لا دفوت البركة هذا جينا نسي في البخاري نقول جميع أحاديث الصحيح الذي روى البخاري خمس ثم سبعون للأدي وسبعة آلاف تضاف وما مضى إلى مئتين أعد ذلك أولي الجد. ستين عدد جينا في البخاري نقول 7,700 lillu adadi wuce da amma ga wanta kadar hafiz rai mawala wa zal adadi al'imamu ibn hajar al'askara ne waje yanke duniya adadin nan tarkimi yan muhammad fahad abubaki da mako da yamman wuce shi manya hadisi daga mutafakun alayhi ke ɓaɓɓa ngayi yana sahabi wacce ga gobe da lafazin wucin kuma da sayil bukhari wanda sai musulmi na hadisi wacce ga da kiyo mustafakun alayyo amma aga ga sahabi ne gobe na ji sahabi ne ne abdullahi umar ne ibnu abbas ne na ibnu al-asi ko ne aisha ne abu laila lafazin yiri ne amma kiyo amma zai ji gobe na aji zahiri ni ya daga littafi guba ba na buwa aji ya kifa ko ya bayan su abe na guje na ba ma na fasi dai yiri ni e yi wuce gan mutafa kuna da ya a tuna gabe ma a su guba ga shi a tiyoto sai sahabe ni ga gube go ko a ji su ga tiyoto sahabe ni ga gube go wanda al-bukhari umar da muslimu amma lafazu bai da ake rige da shi yi nore ke sun ake yi na sogun mutafa kuna da ya gba ni a ga mutafa kwale ke kwa zama hadisi na to lafazu ta sahabi ne gobe na a yi rini umada al-bukhari umada muslimu na wuce mutafakun alayhi amma ka sahabi ne gobe na rini a, ka lafaza ga yi rini a goyi mutafakun alayya ko jiya na ko alƙasimi rahimahullah waya ga ga samara tulmushtana da mishar da ladis laid mubaraka amfani na jiye zaje da gadi na ta zuna wani yau ya gane ya gabe tun da kafin mafari tuye ba shi tuye ta ci bari na ba ta je wunde tirit ya masala yake yi yo tirit ko? Hmm. ana ga hadisin na ta zu da nan àǹfààní títí yẹn nínú wọn a ó Muhammadu Jamalu jẹmàlù jíì alkásìmí amfani láǹfààní ìdẹ káàkáàkáàkáà ń tẹ mútu wọn nínú yẹn mafari sai sihatul hadisi tujibul qat'i ibihi yanzu ta hadisin wani lauga yanzu sun hadisin wuce wa mula ya doji wa mula ya gaskiya kamar tara ibn salafisa yayi ne mina imam ibn sala ya ga wuce gauta wani ya tiya sayil bukhari da musulmi na waje zami da hannun huwa alkalu sai umar maga iya ganna ganna kwage alimamu sakawa ga fatul mugis shirin ya alfatul hadisi ko ga wasu baka wani alkalu bi zalika في الخبر المتلقى بالقبول على الجمهور من المحدثين والأصوليين وعامة الصلف وكذا غير واحد في الصحيحين مقا كامي بن صلانا جمهور يمن يعدي سجي to manya جي shi في بينه salafi benin a ga hadis daga tazu ezu lagusu الإمام أبو إسحاق الإسرائيلي ويقام وآل الصناعة مجمعون على الأخبار التي اشتمل عليها صيحاني إن من أجي بمعنى من أجيس سجي أن يقول كذا حديث نفس صحيح البخاري بمسلمين مقطوع بصحة أصولها ومتونها كم؟ a tabbaci jigan hadisu wunci wa ta zuto su zuto mata wuce wala yasul khilafu fiya bi halin kan liba mata ba wa in hasala fa zaka ikhtilafun fi turkiya wa ruwatuha ka to ce liba da da bai ci ga hadisu ne to wuce ya tiya turuku jo be ga sashi ga ruwatu ji wujiya wujiya sai ma ga technicality ga ke min ga da ta tabu wal izama ta al imamu ad-darqutni ko jana ko ya hadis na jadiyan ce da sai bukhari wannan wanda ibn hajar al-asqalani chabai fatu ibarun mukaddima hadi usari kenan ko wa ya ga wuce clarify wuce yafa man khalafa hukumu khabaran minha da na ga da ba hukuncin da cin mali hadis na tazu na bana ko hadis na da sahih bukhari ko muslimu muslimu na وليس له تأويل سائغ للخبر زعنا ما جاء تأويل نواجيا حديث وانت فسر كفصل نواجيونا وكي يقول الله وانت فا ما حكم إذا حكم شيء عن كلها لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول ابن حديث نجعله مشهور الإمام السيوت لا تدريب الراو بانولا فايدة ينيا إنتي eti masala ya sayo daga ba al-hafiz ibn nasra sidi zai ga ajma al-fuqaha wa ghayruhum أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في البخاري صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك في لم يحنث الإمام الحافظ ابن نصر السجزي وما يفكه جاي جماع وجين tare da za ku tijiga wallahi ɗan na fi sayi na ta zuko maji hanci ya la ɗaga waje fahimta ya ga iri nan wa biyo ya janci kwa yin nako a ga to kai zaga ga a ga ونقل بعده أيضا أن إمام الحرمين قال الإمام الزكي لا ذكر زموه الإمام الحرمين الجويني وقال وقال لو حلف إنسان بطلاق امرأته يلقى قتيه في غينو ويا الله ويا يا يوي أن ما في سياني مما حكم حادث صحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم ga lau anna insan lau halafa insanun bi talaka imrati anna ma fi sai haini min ma hukima bi sihatihi min qawli nabi sallallahu alaihi wasallam lama lama zamatu talaqa li jama'i muslimin ala sihati sai da ga kuti jige duwa da fi sai bukaji muslimin ta zu kago ji hata mai nuna hudu labewu inu a domin nan a ga yi na a duniya ga wajen ibo ebe na yi jima wani musulmi ya zanda kiri a yi suna fili ta na guba ba nuna jiki na mata zuna ibn salah ji yi suna ga yana jaji maktu su hati yi na ban biya su ko a su yi zama na jaji gaggaji ciwo na ko amma to sun al-hafiz ibn hajar mukaddima ya fatu libaro wanda wuce ji clarify al-imam an-nawawi ga ma du'ifa min ahadithihi ma mabnin ala ilalin laysa biqadiha energy energy ala tadif ya sahih bukhari ko sahih muslim wana atututa kiyana illu wa lagutu hadisa ala illatun ghayr qadiha وقيل إن صحة الحديث لا توجب القطع به في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان في الثقة وعزاه النووي في الأكثر من المحققين وأنهم قالوا إنه يسيد الظن مما لم يتواتر هذا هو دي فادتني الظن أما الظن أن يجب الظن أنه تصور عقل لجمين يوري wanda yin da zuna layu min alhaqi sai akwai da daga wani go hadisi ya ahadu su gaje mutawatir ka kuma yake kafin usulu nan alusunati wa jama'a shi E, eh, lagwala su hadisi na daga ta na kawai a hadu to ba biya akida to ba biya ito sai insha Allah halayi ga kafin ja wannan ba ne ga daidai na alai ba mu lada na mai gaci da cina, sai ci fadi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum